maratan ukhra a alhamdulillah insha Allah kai tsaye tun da gabatarwa ta riga ta gabata malam zai ci gaba da wa'azi kai tsaye sai dai taken maudu’un mu shine wato fitar ran dan adam da kuma yadda mala'iku suke daukar ran kaga wannan maudu'i ne wanda yake mai mahimmanci kwarai da gaske fitar rai da kuma yadda mala'iku suke ɗaukar ran ɗan adam ɗin allah ya taimaki malam wajen gudanar da wannan muhadara ya sa mana albarka mu masu saurare amma dai a fara gwada kofi ko ba wai karar na ce muka ji da matsala sai ya rike ko a can gefen can gefen ok nan ko eh. duka ka eh. kwana biyu malam na kwana biyu الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء أما بعد ينقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أقوم نيقى وتنزل قعدة hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da 18 ga watan biyar shekara 2000 da 20 da ainihin wato hudu a wannan masallaci mai sunan masallaci masallacin yan kaji yan gawayi to masallacin yan gawayi wata kuma ke cikin wannan gari na abuja inda allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da fuskokin yan uwa wanda za mu takaitacciyar nasiha ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da za mu karanta kada ya zama ainihin wato musiba a kanmu a wannan haɗuwa da yan uwa wato na zaɓi zan tattauna abin da yake da alaƙa da fitar ran ɗan adam da kuma yadda wato mala'iku ɗin suke zuwa wajen yadda za su ɗauki ran ɗan adam ɗin hadisi ne dogo cikin musnadul imami ahmad na farko shi lamarin rai na ɗan adam ya yake a gangar jiki yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bar ilimin da yake banta da shi yana cikin ababe da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruhi sai ya ce ƙulun ruhu min amir rabbi wa ma utitun min ilmi illa qalila da aka suke cewa ruhu fi ka wadi'atun uditaha bin ragmi minka wa tuslabu rai da kake gani tattare da kai ajiya aka ɗauka aka baka ita da kuma lokaci in yi wanda suka baka aran za su zo su ce za su karɓa kuma baka isa ka yi musu ba ka ce ba za ka ba su ba sannan ɗan adam lokacin da yake da rai ne a jikinsa yake cikakken ɗan adam daga lokacin da ran da aka bashi aka karɓa to babu maganan cewa shi cikakken ɗan adam ne sannan kuma ababe ne guda biyu suka haɗu suka yi shi ɗan adam ɗin nan gangar jiki sai kuma ainihin wato shi wannan wato ran nasa wanda aka turo wato mala'iku suka zo daga sama suka zo suka busa masa shi wannan wato rai ɗin da aka yi zamanto yana daga cikin rukunnan imani guda shida an tu'mina billahi kai imani da Allah na biyu wanda zai biyo baya shine kai imani da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗa a ayoyi guda biyu ya ce laisal birra an tuwallo wujuhakum qibala al wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa ya ayyuhan ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qablu sai ya wa man yakfuru billahi wa mala'ikatihi Allah sai ya faɗi imani da mala'iku a martabobi guda biyu so imani da mala'iku da kaji ana faɗa maka cewa kai imani da su a matsayin ɗaya daga cikin rukunnan imani guda shida idan an ci abu rukuni abinda idan guda goma ne ka yadda da guda tara sai ya je lahira sai ɗaya samu matsala to yadda da guda taran ba zai maka amfani a gaban Allah ba da haka da za ka yadda akwai Allah akwai annabawa akwai rana ta ƙarshe sannan ka imani da ƙaddara ka yadda da littattafai amma wajen imanin ka da mala'iku ka samu matsala to yadda da ragowar guda biyar ɗin ko an je lahira ba zai maka amfani ba to imani da mala'ikun nan akwai jumlatan akwai tafsilan jumlatan Allah yana da adadi na mala'ikun da shi kaɗai ya san adadinsu yanzu taron mu a masallacin nan nan wajen ko mun san cewa yanzu mala'ikun da suka halatto gurin nan sun fi mutanen masallacin nan yawa a ƙwarai saboda Allah ya faɗa mana cewa walaƙad khalaqanal insana wa matu ma wasu bihi mu muka halicci dan adam yanzu a nan gurin da kowa yake zaune abinda zuciyarsa take masa tunani in ya gama zai je zai yi kaza Allah ya ce muna sana da shi sannan wa hannu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da shi fiye da jijiyarsa ta wuya bayan sanin halin da yake ciki ta hanyar mala'ikun da muka turo mu haɗa shi da su su rayu da shi saboda Allah bai taba yin ɗan rigima ba sama da ƙasa kamar ɗan adam shi yasa Allah kaji yana cewa kanal insanu aksara in jadala dan adam ya fi kowa tsantsa gwarin zunzurutun gaddama da musu amana aka bujuro wa sammai da kasai da duwatsu duk suka ce ba za su iya ba Allah ya ce inna aradna al ta ala samawati wal ardi wal jibali muka bujuro da amana ta cewa za a ɗora takallufi na a yi a bari wanda ya yi yana da sakamako na aljanna wanda ya saba yana da sakamako na wuta da aka bujiro wa sammai da ƙasai fa a bai na an yi ha sai suka ƙi suka ce ba za su ɗauka ba wa a shifaka na min ha suka ji tsoron wannan amana ɗan adam yana gefe kawai ya ce ya ji ya gani shi zai iya allah ya ce wa hamala hal insanu ɗan adam da ya zo ya kinkima ya ce ya ji ya gani zai iya bayan da ya ɗauka Allah ya ce innahu kana baluman jahula sannan ɗan adam din nan ga zalunci sannan kuma ga jahilci duk inda kaga duniya ta rikice ta ki zaman lafiya na rantse muku da Allah wa'annan ababen guda biyu su suka rikita ta suka hana ta zaman lafiya daga bakin zaluncin dan adam sai bakin jahilcin dan adam su suka rikita duniya suka hana duniyar zaman lafiya to Allah da yake ya san dan adam saboda ya ƙure masa maniji daga ran da mutum ibalaga Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa nahanu aqrabu ilaihi min hablil warid sai ya ce id yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa an shimali qa'i lokacin da masu haɗuwa za su haɗu a dama ko hagu su zauna Allah sai ya ce ma yalfidu min qawlin mutum ba zai taɓa furta wata magana ba illa da ladaihi raqibun atid face lokacin da yake magana a gurin ko wani aiki akwai mala'ika guda biyu kowanne kuma yana da sifa guda biyu ba kamar yadda ake faɗa mana ba a da ana cewa na dama ne raƙibu na hagu sunansa a tidu ba haka karatun yake ba mala'iku ne guda biyu kuma kowanne yana da sifa guda biyu da haka na dama raƙibun a tidun ne na hagu ma raƙibun a tidun ne to yanzu ka lissafa a nan gurin idan ni kaɗai ne ina da biyu malam yana da biyu yanzu nawa aka samu to ka lissafa adadin mutanen masallacin nan da haka yanzu adadin mala'ikun da suka halatto nan wallahi sun fa adadin mutanen da ke masallacin nan sannan fa banda wa'annan mala'ikun akwai wa'anda ake ce musu mu'aqibatu wanda Allah madaukakin sarki yake cewa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustaqfin bil-layli wa saribun bin-nahari sai ya ce lahu mu'aqibatun min ne yadayhi wa min khalfihi ya hafazunahu min amrillah banda waɗannan mala'iku akwai mala'ikun da Allah in ya ga dama zai sa su bi ka in wani bala'i zai taso ba a so ka fada ciki sai a ce su ɗauke ka kas su bari bala'in ya shafe ka shi yasa sai kaga wani abu ya faru mai mugun hadari sai kaga wani ya fita in aka zo aka tambaye shi shi ma ya aka yi ya fita wala ba zai iya bayanin ya aka yi ya fita ba saboda Allah ya turo wasu mala'iku an ce kar a bari abin ya shafe shi saboda haka sai su ɗauke shi ta wannan ɗaiɗaikunsa haka shine ake ce masa imani da mala'iku tafsilan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sunayensu a ƙwar'ani sannan manzan Allah ingantaccen hadisi ya faɗi sunayensu amma a dunkule lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake maganan wuta cewa aliha tis'ata ashar akwai mala'iku guda goma sha tara sai wani kafuri cikin kafuran maka sai ce to ayin dai sha tara ne in an je a bashi shi zai iya rigima da guda goma in ya so ragowar mutane saji da guda tara Allah sai ya ce wa ma ja'alna iddatahum ba komai ya sa muka sanya adadin muka faɗa ba muka ce guda sha tara ne sai dan mu jarrabe su daga ƙarshe Allah ya rufe kawai ya ce wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa rindinar Allah ta mala'iku wallahi ba wanda ya san adadinta in ba shi subhanahu wa ta'ala din ba to da haka Allah yana da adadi na mala'ikun da shi kadai ya san adadin su annabi Muhammad yana zaune ika daga kallinsa ikalli sama ice wa sahabbai inni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ba kwa gani sannan ina jin abin da ba kwa ji sai ya ce musu attatis sama'u ya ce sama ta yi kuka sai ya ce wa hukalaha an ta'idda ya cancanta sama ta yi kuka kuwa sai manzan Allah ya ce ba wani guri da za a ɗauki ɗan yatsa guda hudu haka a sa a sama face akwai mala'ika na Allah ya ɗora goshinsa yana ma Allah sujjada a gurin to kuma saman fa ba wai sama ta ɗaya ba fa tun daga sama ta ɗaya har sama ta bakwai da shi saman na Allah ya ce da ku kuka san abin da na sani na girman Allah da ba wanda zai iya kwantawa a kan shimfiɗa ya iya kwanciya da ainihin wato matarsa ta yana daga ciki mika'il israfil da irin su malakul maut da ake cewa isra'ilu to wanka ga isra'ilu watakila a bible ne amma a musulunci babu wani mala'ika sunansa a zara'ilu sunan wannan mala'ikan da mutane suka ba su a zara'ilu sunansa malakul maut haka alƙur'ani ya kira shi Allah ya ce ƙul ya kun malakul mautin da zai wakila biku ka ce wanda yake ɗaukar ku shine wanda ake wakilta muku shine malakul mautin da zai wakila bikum summa ila rabbikum turja'una ta kan wannan gaban ne muke so mai magana gwargwadon lokacin da ya bayu sannan idan lokaci ya bayu mu ja hadisin da yake da alaka da wa'annan matsalolin cikin musnadul imami ahmad don mutane su san hadarin da ke gabansu ban san wani zamani ba daga cikin abin da ya kamata masu karantarwa su ba da hankali wajen mutane su dawo hayyacinsu a karantar da su abin da zuciyarsu za ta yi taushi irin wannan lokacin da mutane suka shagaltu suka yi nisa da Allah subhanahu wa ta'ala wayannan wasa'il ɗin da suka samu maimakon su zamantowa wa mutane hanya na saduwa ga Allah sai zamanto ka bi social media ka gani duk abin da yake na shirme to zaka ga mutane sun fi zuwa a cika a kalli wannan abu wacce zaka ganta ta zama fitsararriya a social media ita ce wacce zaka ga yau idan da za ta yi wani abu a rufe mata feji gobe ka jira ka gani ne ta buɗe cikin 'yan kwanaki za ka yi mamakin mutanen da za su je sana kuma following ɗinta igin akan wannan shafin saboda mutane ba su san kimar lokaci ba ba su ma san menene dalilin da yasa Allah ya halicce su ya kawo su ainihin wato wannan duniyar ba na sha faɗa ma wasu sai su je su bincika sai su gani yanzu cikin abin da mutane ba su sani ba a tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da yake yin abubuwa ya yi musu balas ko mun san cewa yanzu tsawon dare da rana a yanzu ba shi ba ne tsawon dare da rana a lokacin annabi ban sani ba ko an gane abin da nake nufi yanzu ba muna da awa 24 ba a dare da wuni to tsawon awa 24 a yanzu ba fa shi bane tsawon awa 24 a lokacin ma'aiki ba kakka ɗauka cewa wai shekarun tsawon su iri ɗaya ne da idan aka ce maka an yi azumi kafin azumi ya sake dawa sai ka manta sai ka an ce azumi yi me in an ce maka an je aikin hajji za ka yi ta harkoki ka yi ta abubuwan ka na rayuwa sai can sai ka an ce to ai ga aikin hajji nan ya yi me to yanzu ka jira ka gani duk inda aka ce maka yanzu da an ji aikin hajji an dawo ba ba a daɗe da yin azumi ba to sai dai ka ji kuma an fara lissafin azumi yanzu saura wata kaza kuma wannan shine abin da ke faruwa yanzu wanda mutane ba su sani ba to duk lokacin da yanzu fa shekara ta ƙare yanzu waccan shekarar da ta wuce yanzu shekarar da muke fuskanta za ta fi ta gudu yanzu abin da masana suke magana saboda yadda duniya take saurin gudu yanzu nan gaba ba da daɗewa ba za su cire sakan daga lissafi za a koma lissafi daga minti za a fara saboda yadda duniya take gudu shi yasa za ku ga ƙasashen turai da suka gane haka sai ya zamanto lokaci tare da ba lahira za su gina ba fa duniya za su gina amma lokacin yana da matuƙar kima a gurinsu za ku ga mafi yawanci in za a ɗauki mutum aiki ba a cika ɗaukan shi a bari sai wata ya ƙare a biya shi ba sukan ɗauki mutum aiki ne awa awa ake lissafi ana biyan shi shi yasa za ga su kullum tunanin suke ya za su yi jiragen ƙasa masu mugun sauri saboda ba lokaci saboda haka wani za ka ga inda yake zuwa ya je aiki kullum ya kai kaman daga nan zuwa Legas da yake an yi jiragen ƙasa masu bala'in gudu haka kuma zai je ya aiki ya dawo saboda babu lokaci wayannan abincin yanzu da aka fito da shi masu sauri sai indomi din nan ai da duk ba san su ba can inda suka fito da shi dalilin fa fito da shi saboda fa babu lokacin da za a tsaya a yi cikakken abinci ne yasa aka fito da wannan abincin na emergency to wanda zai gina duniya ya fahimci duniyar fa ba za fa ta gina ba fa sai ya yi amfani da wa da lokaci kai da kake cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati kana so Allah ya baka hasana a lahira kana neman hasana a duniya sai ya zamanto an waye gari kwata-kwata baka san kimar lokaci ba lokacin ba shi da kima a gurinka to wannan yana daga cikin cikar kamalar adalcin Allah ba zai yiwu ba zamanin annabi wancan zamanin abin hawa mafi sauri daga doki sai raƙumi sai jaki sannan kuma a zo a yi maka tsawon dare da rana irin nasu kai ga mota ga mashin ga jiragen sama an maka tafiyar da wani zai yi a shekara ɗaya a wancan yanayin kai yanzu kana iya yin ta a awa hudu a jirgin sama alaga ta malam kuma abin maka zuwan dare da rana irin nasu ai babu balas ai ba balas ba zai taɓa yiwa ba sai ka zo ka zauna a cikin ɗakin ka daga mutum mafi nisan duniya kana magana yana jinka ba wasu ya kai mintuna ba kafin ya dawo maka da saƙo a'a in sakon yana jin me kake faɗa kana jin mai yake faɗa duk mutane ba su gane cewa ba yadda duniya take tafiya a wannan tsarin gwargwadon yadda Allah ke samar da hanyoyin da mutane suke isar da saƙo mai sauri gwargwadon yadda za a ci gaba da takure musu dare da rana mutane ba su fahimci haka ba ba su gane haka ba saboda haka lallai bincike ya nuna cewa ba da daɗewa ba nan gaba sakan za a cire shi daga lissafi za a koma daga minti za a fara saboda yadda duniya take gudu a yanzu in ka fahimci wannan tashi ka yi abin da za ka yi gwargwadon lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ainihin wato ara maka na rayuwa wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a cikin alkur'ani a gurare daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izo i bayani a cikin sunnasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa alamtara kai mai sauraron karatu baka gani ba kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyiba yadda Allah ya buga misali na kalma mai daɗi ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'i malamai suka ce kalimatun tayyiba ita ce la ilaha illallah da aka asluha sabitun shine abinda zaka kudurce na aqida mai kyau dangane da Allah wa far'uha fis sama'i reshen ta yana sama shine abin da zai ɗoru wanda zai bayyana na kyakkyawan aiki bayan kyakkyawar aƙidarka da aka yi zamanto ba za ka taɓa samu a ƙur'ani ba inda Allah ya haɗa ya yi rantsuwa guda goma sha ɗaya a jere sai a abin da yake da alaƙa da yadda za a yi zuciyar ɗan adam ta gyaru Allah ya ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was sama'i wama banaha wal ardi wama dahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha Allah sai ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha shi suka ci saboda rantsuwar tayi tsawo ba a buƙatar a kawo jawabul qasami mubasharatan shi yasa Allah da ya tashi sai ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha to idan zuciya ta gyaru ta yi kyau to abinda zai dinga fitowa na reshen aiki daga gare ta zai zama yana da kyau shine tu'ti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun sannan ɗaya gefen shine wa masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisatin nudtusat min fawqi al-ardi ma laha min Allah sai ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani a nan rayuwar ta duniya tun daga lokacin mutuwa sanda za a zo karɓar rai da kuma lokacin da za a shiga kabari gurin tambaya Allah sai ya ce wai dullullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yansha Allah sai ya batar da azzalimai sannan Allah yana aikata ainihin wato abin da ya ga dama to akwai ababen da mun sha faɗa ba su da amsa sai sun faru na farko kowa a cikin nan gashi ka shigo duniya wani yana iya faɗa maka date of birth din shi an haife shi shekara kaza ga watan kaza to yanzu fita kuma daga duniyar ya zama dole ka batta yaushe za ka batta kuma to wannan ba shi da amsa su ya faru duk wanda ya ce maka garan da za ka bar duniya karya yake nashi ma bai sani maballantana ya sannan wani don Allah ya ce wa mata dari nafsun ma za ta kasi bugada ba wata rai da ta san a ina wa ne wa mata dari nafsun bi ayya ardin ta mutu da kuma inda rigima ta biyu take shine ya fi haɗarin bayan baka san yaushe za a batta ba to za a batta da imani da aiki mai kyau ko ba za a batta ba to wannan ba shi da amsa shi ma sai ya faru to ita kuma duniya ko mai ka ci a cikinta ko mai ka sha ko mai ka zama ko mai ka taka wallahi daga ran da ka lahaza ta ƙarshe za ka fita daga cikinta ka batta alakar ka da Allah ta lalace to ka riga ka yi hasarar da ba kuma lokacin da za ka dawo ka gyara kuma ko ka nemi ka ce a baka dama ka dawo Allah zai ce ina ai walan allahu nafsan ba wata rai da za a yi mata jinkiri idan ajalinta ya riga yi sai yadda hali ya kawai wannan shine abin da ke faruwa da haka za mu ga wannan mala'ikan mutuwa ɗin da yake ɗaukar rai Allah subhanahu wata'ala ya kira shi ya ce masa malakul maut wannan shine shugabansu idan kana karanta qur'ani wani gurin zaka ga Allah ya faɗa da kansa ya ce shi yake ɗaukar rai Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shi yake ɗaukar rai wato da wacce ma bata mutu ba a cikin baccinta fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yusilu al-ukhra ila ajalin musamma duk abin da ke nuna wa ɗan adam ya ga girman Allah ba abin da Allah bai aje wa ɗan adam yanzu kullum kowa a cikin mafasi ya yi abin da ake ce masa almotu sugura karamar mutuwa shi yasa da ka tashi daga bacci sai ka ce alhamdulillahi haya na. godiya ta tabbata ga Allah da ya raya mu bayan mun mutu sannan wa ilaihin nushu kenan kwanciyarka kai bacci ka tashi karama kake kafin babban ta zo shi yasa aka tambayi manzon Allah cewa akwai bacci a aljanna annabi ya ce babu dan bacci abu ne da yake da alaka da mutuwa saboda haka sai ya zamanto wannan shine matakin farko sai Allah ya ce shi yake yi sannan nan sai ya ce mala'ikan mutuwa shi yake yi wani gurin ya ce hatta idza da'a ahadahumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarridun idan mala'ikan mutuwa mala'iku suka zo sai Allah ya ce sai su dauke shi ba sa yin sakaci sai malamai suka ce ayar da Allah ya ce shi yake yi shi yake yi din saboda akwai abin da ake ce masa majazi akali idan shugaban ƙasa ya sa aka yi titi a nan ko ba shi ya zo ya yi titin da kanshi ba in dai da umarnin shi aka yi to yana da iko ya shiga gidan rediyo ya bayani ya ce sun yi titi a unguwa kaza to tun da babu wata rai da za a ɗauke ta a duniya sai da izinin Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban ba wata rai da za a dauke ta a duniya in ka ga mala'iku sun dauka da izinin Allah suka dauka to tunda da izinin Allah suke zuwa su je su sai Allah aikin da suke yana da dama yace shi yake sannan wancan hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffat rusuluna saboda tawaga suke zuwa ba mala'ika ɗaya bane sannan kuma mala'ikal mutuwa malakul da tunda ne shugabansu shi yasa Allah ya ce qul yatawaffakum malakul mautu alladhi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un da annabi ya fara da'awa tun a maka yau sama da shekara dubu da ɗari hudu. Allah ya kalubalanci duniya akan wani abu har zuwa yanzu da nake kan kujeran nan ba a samu ɗan adam ɗin da ya amsa wannan kalubalen ba Allah cewa yi falawla idza balagatul hulqu me yasa lokacin da mutuwa ta zo wa mutum kiran kiramai wa antum hina idin alhali lokacin kuna kallo kana jinyar babanka mamakka wanka ƙaninka ɗanka akwai lokacin da in ka kalli mutum kaga yanayin da ya shiga kai da kanka ka ɗiba tsammani ka tabbatar wallahi wani rabuwa za ku yi shi Allah ya ce wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mun fi ku kusa da shi shi wanda zai mutum ba wai Allah da kansa yana kusa ba a'a tunda ya turo yan sakon da za su dauki ran shi wayannan yan sakon shi yasa Allah ya ce wa nanu aqrabu ilayhi minkum mun fi ku kusa da shi ta hanyar wanda muka turo su dauke shi amma walakin la tubsirun sai da lokacin da za su zo su zauna dan daukar ran ku ba ku gani ne amma wallahi shi wanda aka zo ɗaukar ran nashi yana kallo to ya danganci yanzu mai kai ma Allah in ka na dan iska matsiyaci in an tashi sai a turo maka wannan zi'ati garka kai daga jin garka ka san ba sauki wallahi ko ba kai karatu ba kaji ana wannan zi'ati kaji an kawo kalmar naza'a fusgar abu kaji kuma an hada da garka wallahi ka san cewa sai a hankali in kuma ka zama mutumin kirki to wan an tashi sai a turo maka wannan shi tati shi yasa Allah ya ce inna rabbaka labil mursal Allah yana madakata yana jiran kuwa ka yi abin arziki tun daga daukar rai a turo maka wannan shi tati na shida ka zama matsiyaci tantiri kana ganin ka gagara tun daga daukar rai a turo maka wannan zi'ati garka to a lokacin ne Allah sai ya ce wa nahanu aqrabu ilaihi minkum mun fi ku kusanci da shi wanda za a ɗauki ran nashi amma walakin la tubsiru sai da shi wanda za a ɗauki ran nashi shi yake gani ku ba kwa gani Allah ya ce falaula in kuntum ghayra madini me yasa idan kuna ganin kaman idan an mutu ba za a tayar da ku a yi muku sakamako ba akan abin da za ku yi Allah sai ya ce to lokacin da ran za ta fita na shi wanda za a ɗauka sai ya ce tarji'unaha in kuntum sadiqin idan kun isa sandaran za ta fita ku dawo da ita ku hana ta fita kana kallo duk wanda ya fi kusanci da kai ka fi ƙaunarsa ya fi ƙaunarka ka fi mai fatan alheri in aka zo wannan gaban kana kallon shi yana kallon ka ba za ka iya mai komai ba ba zai iya ma komai ba ba abin da zai iya faru ba abin da zai faru to shi yasa hadisin barra'u bin azib wanda al-imam ahmad ya kawo a cikin musnad ɗinsa hadisi ne dogon hadisi yana ba da labarin yadda ake ɗaukar rai bara ibn azim yake cewa kharajna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi jinazati rajulun min al-ansari mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata jana'izar wani mutum daga cikin mutanen Madina yake cewa fanta ila al-qabri lokacin da muka je muka samu kabari walan ma yulhad ba a riga an gama yin lahadu ba tun da kabari muna da guda biyu muna da shiku wanda ake ciki da falo galibi shi aka fi a nan kasar sannan muna da lahadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irasu sai aka ce a haika ma masu haƙar kabari su zo duk wanda ya zo shi za a fara wa manzon Allah da haka da aka aika sai zamanto mai kabari lahadu shi ya fara zuwa Allah ka ji kan dan uwa malam Bello al'adamawi da ya rasu wasiyar da ya bari kenan ce in ya rasu a yi masa kabari lahadu amma lokacin abun bakin ciki duk Kaduna ba mu samu wanda ya iya ƙabari lahadu ba sai da muka aika Zariya aka ɗauko duk shiƙo aka iya ciki da falo to lahadu wanda za a haƙa a haƙa sai an tafi kawai sai a mai gefe a zo a zira mutum a ciki lahadu ya yace sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa jalasna haulau da annabi ya zo ya zauna sai sahabbai suka zauna suka zagaye annabi to ka'idar yadda sahabbai suke zama tare da manzon Allah barra'u bin azim yana ba da labari ice ka anna ala ru'usin tsayar kai ka ce tsuntsaye za su iya sauka a kanmu saboda tsabar natsuwar da muke zama gaban manzon Allah a kanta kowa bai so ya yi dogon motsi saboda yadda suke natsuwa su zauna a gaban manzon Allah yace wa da yadihi udun yankutu kutub hil'ar. a hannun manzon Allah akwai sanda yana dukan ƙasa da ita farafa a ra'asahu sai Manzan Allah ita daga kansa fa qala sai yake cewa ista'izu billahi min azabil qabri ku nemi tsarin Allah Allah ya tsare ku daga azabar kabari sai da annabi ya faɗa haka so biyu ko so uku annabi ya faɗa ya ce haka ku duba ku gani fa annabi fa cewa i tun da yake a duniya bai taɓa ganin wani abu mafi firgici wanda zai razana ɗan adam sama da kabari dukkan mu nan muna zuwa makabarta muna kallon yadda ake danna mutum kai ka san aka shiga wannan gurin ba shiri akwai rigima kaga mafi kusancin mutane tattare da kai shine in an dan bar wani guri ba a sa abin nan shi zai ce to ya kamata fa a danne na eh na sha faɗa na ce a je a gwada kuma don Allah wanda bai taɓa gwada cikin ku bai je gwada ka je ka nemi makabarta ka je ka ba su measurement ɗin ka iya tsawon ka su haƙa maka kabari daidai kai ka shiga ka kwanta irin yadda ake saka gawa ka gani za ka iya fitowa da kanka kusa an fito da kai to yanzu wannan an haƙa ka shiga da ranka da lafiyarka ba ka iya fitowa sai an kama ka ka fito ran kuma zari ran aka kuma ka zo aka saka ciki sannan bayan an sa ka ciki a zo a sa itace eh dama kabar ka daure ke sa wani ke cewa mutum dan auda mugun ice ko ya mutu sai an daure shi daga ka cikin likafa ne ga kafa ka a daure ko sannan a zo a sa wasu itace a kanka sannan a zo a sa wasu tukwane a sa wasu ciyayi a kawo kwakwabbiyar kasa a sa dama an haka wata nan gefen da nan gefen ta kai baro goma sha biyar in an gama kuma sai a turo maka ita eh, mafi kusancin mutane tattare da kai wala ba wanda zai zauna yi awa 24 ya ce bari ya kwana ko a filin makabartan ne saboda tsabar kusancin da yake da shi tattare da kai ba wanda zai wannan to shine kuka ga manzon Allah ya ce musu ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari sai ya ce musu innal abdal mu'mina bawa mumini idan kana fin qita'in min ad-dunya lokacin da ya zama to rayuwar duniya za ta yanke wa ikibalin min al-akhirah yanzu yana fuskantar lahira nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama'i bidul wujuh to sai mala'iku su sakko daga sama masu hasken fuska amma wannan ba sai kana da imani ba manzon Allah ya ce ka anna wujuhum shams kai ka ce hasken fuskar mala'ikun za ka ɗauka rana ne ma'ahum kafanun min akfanil janna kuma idan sun tashi zuwa sai sun zo da likafani. ba irin na duniya ba irin na aljanna wa hanutin min hanutil janna sannan cirare sun yayyafa masa irin na gawa amma na aljanna ba irin na duniya ba dan Allah lokacin da za su zo da shi kaga ba wanda ke ganin nan abubuwa amma wallahi wanda aka zo saboda shi shi yana gani ba kuma mai jin ƙanshin amma shi yana ji saboda yadda Allah ya tsara ɗan adam bai zai iya ganin mala'ika ba mutum ɗaya ne ya taɓa ganin mala'ika a surarsa ta mala'ika aka wanye lafiya shine annabi Muhammad. Allah ya faɗi cewa wala ƙadar ahu na zilatan ukura wala ƙadar ahu bil ufkil mubi amma wallahi ka ga mala'ika kaɗai a surarsa ta mala'ika ai shi kenan magana ta riga ta ƙare Kesa da mutanen maka suka matsa cewa sai an aiko mala'ika Allah ya ce musu ina walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan inda za mu turo shi mala'ikan dole sai mun mayar da shi mutum kuma abin da ya rikitar da su dole zai rikitar da su ba za su imani ba dan ɗabi'ar mutum da ta mala'ika sun saba in ya taho a ɗabi'arsa ta mala'ika ina ka turo mala'ika aka ce shi zai muku wa'azi shi zai karantar sai aka fara majalisi sati daya wata daya in ka ce ka gaji ce maka me gajiya in ka ce kana jin yunwa ya ma kuri ce me jin yunwa saboda shi a ɗabi'arsa bai santa ba ya za yi lafiya shi ba ci yake yi ba shi ba sha yake yi ba shi ba gajiya yake yi ba to ya za yi shi yasa za ku ga duk ragowar annabawa da Allah ya tashi turo mala'iku sai da ya juyar da su a sura ta mutane sannan ya aiko su annabi ibrahim haka aka mai annabi lut haka aka mai na na maryam ma da mala'ika jibrilu ije zai je mata Allah cewa fa auhayna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya manzo Allah ya ce wayannan mala'ikun za su zo su zauna hatta a minhu maddal basari za su zauna iya ganin mutum mai ji malakul maut alaihi salam sannan sai mala'ikan mutuwa izo hatta yajlisa inda ra'asihi sai ya zauna wajen kan wanda za a ɗauka fa ya to lokacin ne zai ce ya ayyuhan nafsu tayyiba ya ke rai mai daɗi Allah ka samu ci karo da wannan amin eh. Allah ka gafarta mana laifuffukan laifuffuka kan muna taɓawa amma dai mun san cewa rahamar Allah subhanahu wata'ala in aka saka ta cikin laifuffukan da muka wallahi ba komai bace a janibin Allah subhanahu wata'ala sai a ce ukhriji ki fita ila magfiratin min Allah wa ridwanin zuwa ga gafarar Allah da yadda Allah qala sai manzon Allah yake cewa fa takhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi siqai hakaran za ta fita kamar yadda ka san mutum yana shan ruwa ba wahala hakaran za ta fita lokacin saboda tsaye bace ce fa ya akhuzuha idan ran ta fita fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata aynin hatta ya akhuzuha mala'ikan mutuwan shi zai fara yin aikin daga nan da yayi sai ragowan mala'iku su karba shine hatta idza jaa ahadahumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarridun to a lokacin ne fa yaj'aluha fi dhalika kafan wa fi dhalika hannu wannan likafanin da suka zo da shi da aka sa mai kirare na aljanna sai su ɗauki wannan ran sai su saka wa ya kharuju minha ka atyabi nawhafatin miskin wujidat ala wajhil ardi za ta fita tana kanshi wanda ya fi na kowane almiski a duniya da aka taɓa yi ƙala sai manzan Allah ya ce fa na biha to daga nan sai su ɗauki ran sai su tafi da ita sama fala ya ani biha ba za su wuce sama ba ala mala'in min mala'ika akan wani taro na mala'iku illa qalu fati sai sun ce ma hadar rihu tayyibu wannan kai wani irin kanshi ne ko rauhu tayyibu wannan wace irin rai ce mai daɗi idan suka faɗo haka fa na sai mala'ikun da suka ɗauko ran sai su ce fulani bin fulani ai wani dan wani ne sai su ambace shi bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya da mafi kyakkyawan sunan da ake kiransa da shi a nan duniya duk wanda yake da sunan banza ya goge yawwa shi yasa Allah ya hana ya ce bi isa lismul fusuku ba'da iman da mafi kyan sunan da ake ambata ka da shi a duniya tun daga sama ta ɗaya da shi za su fara ambatanka hatta yantahu biha ila sama'id duniya sai sun kai saman duniya ta ɗaya fa yastaftihuna lahu sai su nemi a buɗe musu ƙofa fa yuftahu lahum sai a buɗe musu ƙofa daga wannan sama ta ɗayan to mala'ikun sama ta ɗaya za su yi rakiya har sai an kai sama ta biyu shine fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in lati taliha mala'ikun sama ta ɗaya sai su bi wannan tawagar mala'ikun da suka ɗauko ran sai sun je sama ta biyu to daga nan sai su tsaya mala'ikun sama ta biyu saraka sama ta uku mala'ikun sama ta uku saraka har sai an je sama ta bakwai to lokacin idan an je sai Allah ya ike cewa uktubu kitaba abdi fi illiyina to ku rubuta littafin babana yana cikin illiyin wa aiduhu ilal ardi sannan ku dawo da ran ƙasa fa inni ha khalaqtuhum domin dama daga ƙasa ne asali na halicce su wa fiha uiduhum kuma ciki zan mai da su wa min ha ukhrijuhum taratan ukura kuma daga kasan ne zan tashe su wani lokaci na daban manna Allah ya ce adu ruhuhu fi jasadi kun ji fa yadda ake daga nan kuma bayan sun kai ma Allah sai Allah ya ce a dawo da ran dan Allah ku duba ku gani daga binne dan adam ka mutuwa kafin aje a yi me. sai ka duba a gani mutum nawa ake mutuwa kullum wasu na da shubuha idan an ce irin waɗannan abubuwan na faruwa musamman azabar kabari sai wani ya ce masa ya ce ai to wanda ba abin ne ba a cikin kabarin ya za a mai azaba sai ya manta miskini me ake kira kabari duk rayuwar da dan adam zai yi bayan mutuwa sunanta kabari sannan Allah da yake da iko in an sa ka a kabari ya maka abu bai da iko a ruwa ya maka bai da iko idan cikin dabba ta haɗe ka wannan ta janan wannan ta janan ya maka abin da zai maka sai a ce maka ai Allah yana yin kaza sai ka ce a'a to ai in an yi kaza to ya kaza fa wannan ita ake ce masa ribabban dalili idan aka dawo da ran manzo Allah ya ce fa ya atihi malakani <coughs> yanzu an dawo da rai kaga sanda suka zo daukar ran an raba gangar jiki da wa da rai sun dauki rai sun kaimawa Allah yanzu Allah ya bada umarni ya ce a sake dawo da ran cikin gangar jiki idan aka dawo da ran cikin ganga jiki ta lokacin ne mala'iku guda biyu su kuma za su zo fa ya ƙula ni lahu wanda aka ake kiran su munkar da nakir ana ce musu munkarun da nakirun ne saboda baka san su ba baka da kowace irin alaka da su in ba ranar ba shi yasa ka ji bahaushe yana cewa duk abin da ka ga wala kiriyawa mutum a kabari to mutuwa ta ta jami'a yanzu kana zaune a masallacin nan da Allah za su suna tambaye kamar rabuka ba sai ka mutu ba to shi yasa ba haushi da ya lissafi ya lissafi ya ce to duk abin da ka ga munkaran da nakiri sun wa mutum a kabari to mutuwa ce ta fara jami da bai mutu ba da ba za su zo suna tambaye shi man na biyu ka wa madinuka ba sannan manzan Allah ya ce ba daga lokacin da aka je aka binne mutum innal abdal mu'mina idza mata wudi a fi qabrihi da an saka ka cikin kabari wa tawalla anhu ashabuhu wanda suka binne ka za su juyo su dawo gida manzo Allah ya ce kunnan ka daya na sama wa innahu la yasma'u qara'an alihim ha an dawo maka dare kana jin waɗanda suka rufe ka yanzu ga karanta takalman su za su dawo gida ɗaya kuma na ƙasa kana jin ga munkar da nakir nan za su taso za su yi maka tambaya to lokacin nan idan suka zo suka zaunar da mutum sai su yi masa tambaya sai su ce masa man waye ubangijinka <coughs> mutum sai ba da amsa sai ya ce rabbi allahu ubangijina ne ba allah fa ya kula ne da hu sai su ce maka ma dinuka wani addini kai da aka ba su amsa ka ce musulunci ko idan ka ba su amsa ka ce musulunci to za su tambaye ka za su ce ma hadar rajulul ladhi bu'isa ku me za ka ce dangane da wannan dan sakon da aka aiko cikin ku dole ka ba su amsa ka ce huwa rasulullahi to kuma wayannan tambayoyin kana ganin kamar suna da sauki ko na rantse da Allah dan ka haddace su ba shi zai saka iya ba da amsa ba wallahi in ba imani da aiki mai kyau aka shiga ko ka shiga bacewa za kakka ɗauka wata fomula ce ta duniya a wajen jarabawa in ka haddace abu fa dole in aka tambaye ka ka ba da wa ka ba da amsa wallahi akabari kabari shi yasa ka ga kafin ka je Allah sai da ya faɗa maka ga abin da zai tambaye ka saboda ka shirya idan ka ba da amsa fa ya ne lahu sai su ce maka wa ma ilmuka me ka karanta a duniya a matsayin ilimi fa ya sai ka ce musu ƙara'atu kitaballahi na karanta littafin Allah fa amantu bihi na yi imani ne shi wa saddaqtuhu na gasgata littafin kuma na bi shi idan suka yi maka tambayoyin nan guda hudu kakka ce a'a ai akwai yiwuwar in ka amsa biyu a yafe maka biyu ko in ka amsa uku ai ka yi kokari a yafe maka daya na rantsi da Allah bugu zaka ci billahi la ilaha illa huwa bugu zaka ci ba maganan wai ka amsa raguwa wai a yafe maka mai to lokacin idan ya amsa wannan shi yasa waɗannan ababen suna da muhimmanci za ka ga tun a islamiyya za a zo an fara su'al tambaya man rabbuka wane ne ubangijinka ko ba tun a iya ake wannan karatun ba to kakka ɗauka za ka yi wani karatun da za ka kai matakin da za ka wuce wannan karatun billahi lazi ko a kabari sai an nanata maka wannan karatun za a tambaye ka madinuka mai addininka ba kana faɗa ba tun kana rauda ana rangaji ana cewa addini na shine addinin musulunci to wannan karatun za a maimaita maka shi ba ana tambaya ba ana cewa wai annabinka to shikenan in an faɗa wannan karatun za a maimaita maka shi sannan wallahi kamar yadda muka yi karatu jiya a can daidai taken karatun shine haɗarin yadda al'umma ta ƙaurace wa littafin Allah yanzu na kawo maratibu na hajar al'ur'ani guda goma sha ɗaya wallahi kana musulmi kakka kuskura ka tafi lahira baka iya karatun ƙur'ani na wajibin da ke kanka wanda za ka bauta ma Allah da shi na ce da yawa ana ma 'yan siyasan mu shegantaka wani ya zo karanta fatiha ta makale mai ya jijji mata ciwo kafin ya kai ta ƙarshe na ce wallahi nasu ne ya bayyana mutanen gari yanzu da gobe za mu ɗauki kyamara duk wanda muka gan shi mu kakara mai abin nan kana ganin shi mutum cikakke in ka ce da Allah muna so cikakken karatun fatiha wallahi abin kunya da za a yana da yawa su tasu ta bayyana ne saboda manya ne amma wallahi waɗanda suke da wannan matsala ka ga mutum yana musulmi ba wai musulunta ba in mutum musulunta yi to sai ka mai uzuri a'a wani wa walidin wa ma walada a musulunci aka haife shi amma wallahi karatun da ya zama dole wanda zai bauta ma Allah da shi sallah a ce ya iya fatiha mai kyau ya iya koda daga alamtara kaifa zuwa ina zuwa ƙasa na rantse muku da Allah akwai musulmin da da yawa ba su iya wannan ba kuma ba wai musulunci suka shigo ba a'a a musulunci aka yi mai wala za su tambaye ka za su ce maka wa ma ilmuka me iliminka me ka karanta a duniya in ka je ka yi duk wani karatu da ka sani a duniya kun san ƙasan nan ƙarya ta yi yawa yanzu kana iya ganin yaro yana iya kwance injin ɗin tirelan mota ya haɗa amma wai ba a yadda mai ilimi ba ne ta fuskar aiki wai za a yadda mai ilimi ne sai lokacin da aka mai yaren turanci ya mayar sannan lokacin aka yaddawa mai ilimi ne wai wannan aikin ya iya bude injin din tirela ya mayar wai ba ilimi ba ne sai lokacin da ya iya wani yare sannan ya zama wa yana da ilimi ba ka ke ba a nan kasar sai ba mu ɗauki aiki shine gaba ba sai muka ɗauki musammayatu sunayen abubuwa su suke gaba sama da wa sama da aiki yasa za ka samu kullum aka tashi aka kwana aka waye gari a kasar ba gaba ake yi ba wallahi baya ake baya ake to za su tambaye ka waye ubangijinka waye annabinka shi yasa kullum muke faɗawa musulmi kada ka zo ba wani ba wani malami da Allah zai tambaye ka shi a kabari dan bai da wannan haƙƙin wanda za a tambaye ka a kabari shine za a tambaye ka me za ka ce dangane da wannan mutumin da aka aiko cikin ku ana nufin annabi Muhammad wala duk wanda ka ba mala'iku amsa wala ba su san shi ba kuma ba su da alaka da shi kawai ba yadda za a yi matsalar tawarru sai dai ka ce musu ka ba su amsa da annabi muhammad to lokacin neman na allah ya ce fayunadi munadin fis sama'i sai mai kira Ikira daga sama sai ice an sadaka abdi bawa na yayi gaskiya sai allah ya ce fa afrishuhu min aljannati wa albisuhu min aljanna to yanzu ku yi masa shimfiɗa a kabarinsa wacce take da alaƙa da linkin ɗin aljanna haka nan tufafi sannan wafta halahu baban ilal janna sannan kabarinsa kwilinkin ɗinsa daga nan ya zama yana da alaƙa da aljanna shi yasa usmanu ɗaya daga cikin waɗanda kafin su bar duniya suke taka ta 'yan aljanna ne bawansa cewa ike yi kana usmanu izawa wa kafa ala baka idan ya zo ya tsaya ya kalli kabari ikan yi kuka saboda kuka hatta ya bulla lihiyata har sai ya jika gemunsa aka samu sai na usman wata rana aka ce masa tuzkarul jannatu wan naru fala baki akan yi maganan aljanna da wuta ba ka yin kuka amma wata biki min hada sannan ka zo ka kalli kabari kuma ka kama kuka ku duba ba ku gani su ba suna da tabbas fa aljanna ta samu fa tun kafin su bar duniya amma idan ya zo ya kalli kabari yakan yi kuka saboda kuka sai gemunsa ya jika mun kuma yanzu makabarta za a je sai an hada da cewa jama'a kowa ya lura da aljihunsa ba haka ake ciki ba yanzu saboda imani yawa mutane yawa yanzu in ba haka ba ana kokarin saka wani a kabari wani shi kuma yana kokarin me zai samu aljihunka haka ake ciki shi yasa kaga Allah yana ta jarraba mu da shugabanni ga sanan kai da ganin wani shugaban kasan wallahi Allah ya turo shi wa mutane uba ne wallahi in ba abin da aka yi ma Allah Allah ba zai turo shi ba kana kallon wani wallahi ka san Allah ya turo shi ne muku ba tun da dama Allah ya ce qul huwal ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum Allah yana da iko in ya ga dama ya turo muku bala'i ta saman ku da haka Abdullah dan Abbas yace azaban min fawqikum na daga ciki shine ta saman shugabanninku yanzu ku duba ku gani wannan matar wannan ministan nan ta, mata eh women affairs haka kawai ana zaune lafiya ba ta rasa abin da za ta yi wai bari ta kawo ma al'ummar musulmi farmaki da musulunci don wannan hari ta kawo ma musulunci dan majalisa ne sifika a jahan Neja Allah ya saka masa da alheri ɗazu na yi fira da mutum uku daga cikinsu kuma na ɗauka a wayata cikin wa'annan 'yan matan da za a yi ma wa'annan auren mutum uku da na tattauna da su ba ma mai ƙasa da shekara ashirin biyu a cikinsu shekarar su ashirin ashirin ko ɗaya ashirin da ɗaya ɗaya ashirin da biyu ɗaya kuma kowace tamin kumfamin su ne suke son auren babu abin da za a yi auren ne Allah ya kawo yanayi ku duba duk wanda ke garin abuja nan ya san akwai hanyoyin da da daddare mata ke tsayawa a a ɗauke su a nan garin babu ko babu kowa ya sani amma wai bata tsarkake ga eh bari ka zo za ka yi tambaya za ka yi tali amma wai duk fasadin da ake yi ka ga mata suna tafiya tsirara-tsirara eh? a garin nan dama Allah ya faɗa mana cewa furu na kama ka faru. na yi fira wallahi da ɗaya daga cikin 'yan matan guda uku ɗazu ta hanyar wani ɗaya daga cikin 'yan kwamalar ridwan mutumin kwanta gora ne abin nan fa dan sifika na jihar da sanin shi gwamna na jihar da sanin shi sarkin kwanta gora da sanin shi amma wannan matar haka kawai ta tashi wai ba za a yi ba wai ta ma kai ƙara kotu saboda kawai tsabar mun riga mun zama lalatattu yan iska ba mu san mutuncin kanmu ba na rantse maka da Allah da mun san mutuncin kanmu a Najeriya wannan abin bai yiwa wallahi bai yiwa wulakancin da cin kashin yayi me ke ba addinin ki bane muna da addini a nan kasar bai shafe ki ba sannan abin nan in ana magana ta fuskar shekaru na. shekarun yaran nan sun kai kuma ba wacce aka ɗauko ta aka ce za a haɗa ta da wani ai mata aure nawa na dole su ne suna son za su yi auren ba halin yin auren ne yana cikin abin da ƙur'ani ya umarni ya ce a yi wa an kihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum umarni ne nawa ta shi yasa cikin abin da muke kyautata zato ya kamata wannan gwamnati ita wannan matar dama tun da ba musulma ba ce babu wata gwamnati da mutane suka yi sakirfan suka kyautata mata zato suka zaɓe ta saboda addini kamar wannan gwamnatin wannan abin a iya zaton da muke yi ta yi ta shigo gwamnatin ne don ta ɓata gwamnatin kafin lokacin da ake tsammanin gwamnatin za ta kawo idan wannan abin da matan nan ta yi gwamnatin tarayya ba ta da hannu a ciki to la ya kamata ta ɗauki mataki a kanta amma wannan abin in aka zira min ido ya ci gaba da tafiya a haka to nan gaba yana cikin dalilan da wasu za su riƙi ko ka ce ba faɗa gwamnatin nan take da addini ba wallahi da wuya mutane su gamsu da haka muna kira zuwa ga gwamnatin tarayya wannan matar ya zama wajibi wallahi gwamnati ta ɗauki mataki a kanta in dai wannan abin ba da yawun gwamnati ta je ta yi shi ba sannan kuma muna roƙon Allah Allah ya ajiye aya a kanta Allah ya sa ta riga rana faduwa Allah ya sa bar duniya sai ta wulakanta wallahi ba za mu daina mata mummunan addu'a ba ba za mu yi mata addu'a Allah ya tsine mata albarka ba amma ba za mu daina mata addu'a ba Allah ya karya ta mukamin da ke hannunta Allah ya karba mukamin wannan addu'a za mu ci gaba da yi mata shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi bayani akan yadda ake ainihin wato ɗaukar rai da haka daga ƙarshe sai manzan Allah yake faɗa yake cewa idan aka sai wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi sai a yalwata mutum kabarinsa iya ganinsa idan aka yalwata wa mutum kabarinsa iya ganinsa wa ya atihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyabi haka fa za a kaga mutum kana cikin kabari kaga mutum ya zo maka gashi da kyakkyawan tufafi gashi da fuska mai kyan da tun da kake a duniya baka taba gani ba sannan gashi da kanshi mai daɗi fa ya sai ce maka abu abshir billadhi yasurruka hada yawmuka alladhi kunta tu'ad ina maka farin bushara da abin da zai faranta maka rai wannan shine wunin da aka yi maka alƙawari fa in in ga mutum zaka ce man anta waye kai sai ka ce naga fuskarka tana da kyau fuskarka yana zuwa da alkhairi to wanda ka gani sai ya ce maka ana amaluka salih ni ne aikin ka mai kyau da kai a duniya na zo maka a wannan surar da kake gani to gwargwadon irin yadda kai kyakkyawan aiki gwargwadon yadda zai zo maka shi ya sa ya zamanto wannan abin duk wanda Allah ya ara mai dama kakka rayu kana jiran kai baka gina lahirar ka ba wallahi bayan baka kana jiran wani zai gina maka ita wallahi ba za ta ginu ba yi kokari idan Allah ya ara maka dama kai amfani da wa damar dukkan mu muna kurakure muna yi ma Allah laifuffuka amma masu laifi iri biyu ne akwai wanda suna ma Allah laifi kuma suna gane cewa ba daidai suka yi ba suna saurin komawa su tuba da wannan babu nan da za a bata da Allah amma wanda yake laifi ya halatta wa kansa laifin yana ganin ba komai ba ne bai ma yadda laifi yake yi ba to wannan za su bata da Allah batawa na har abada kuma wallahi babu ranar da matsalar za ta gyaru shi yasa bahaushe yake cewa mata mai na tuba ba ta rasa miji to haka a ɗaya bangaren idan mutum ya ga ga kabarinsa an yi linkin da aljanna an masa kada to daga nan mutum zai yanke hukunci fa yaqulu sai ce rabbi aqimis sa'a hatta a ila ahli wa mali Allah ka tayar da alkiyama in koma zuwa ga iyalaina to sai a ce a'a ai sai dai ka jira shi yasa ga Allah ya ce mana alhakum attakasu alfahari da dangi da gurace-gurace ya hana mafi yawancin mutane su tsaya su bauta ma Allah ana nan a haka hatta zurtumul maqabir har sai kun kai ma makabarta ziyara me yasa aka ce idan ka rubuta a kabari ziyara ka kai yanzu dan adam na farko da ya fara mutuwa zuwa yanzu Allah zai faɗa maka shekarar duniya nawa babu saboda duk zaman da zaka yi a kabari tunda akwai lokacin da zaka bar gurin ba nan bane zama na dindindin za ka tashi ka ji gaban Allah ka tsaye har yanzu kana matsayin mai ziyara ne ta yi ta kuma ƙasa ta ɗauki nauyi shi yasa Allah ya ce alam na ja'al al arda kifata ashe ba mu sanya ƙasa ta zaman muku matattara ba a haya'an duk wanda ya mutu yana cikin ta duk kuma wanda ke rayuwa yanzu yana rayuwa a samanta shi yasa kaga Allah ya ce idza zulzilatil ardu idan aka girgiza ƙasa girgiza wa akhrajatil ardu ƙasa za ta fitar da abin da ke cikinta na nauyi dan yanzu wallahi ba wanda ya sai faɗa maka cewa dan adam biliyan nawa kasa ta haɗe yana kwance a cikinta kuma wallahi akwai ranar da duk wanda ta haɗe din sai an fito da shi ya zo gaban Allah subhanahu wata'ala ya tsaya ɗan uwa saboda lokaci kuma ga ɗaya daga cikin shehunan malamai muna tare da shi Sheikh Malam Ibrahim Aliyu ko kuna cewa kaduna mu muna cewa abuja mu daga can muna cewa abuja ko kuma daga nan kuna cewa me ko kuna cewa kaduna sannan ga shi da malam sani alkasim alkabawi dan gida ne ga dan uwa malam hamza albayan yan uwa saboda lokaci ɗaya bangara manzo Allah ya faɗi cewa wa innal abdal kafira bawa kafiri ko fajiri lokacin da ya zamanto shi kuma yana fuskantar lahira zai bar duniya manzo Allah ya ce zala ilaihi mala'ikatun min as-sama'i udul wuju mala'iku za su sakko daga sama masu baƙaƙen fuskoki kaga an turo wannan zi'ati garka kenan sannan ma ma'ahumul mamsu tare da su akwai tsimma wanda yake tsimman yana da mugun wari fayyajilisu na minhu maddal basar sai su zauna iya ganin mutum sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo sai ya zauna wajen kansa fa ya ƙulu sai ce ya ayyantu hannafsul kabisa ya kere mai datti ukuridi ila sakatin min Allah wa gadabin ki fita zuwa ga fushin Allah subhanahu wa ta'ala fita kisa na cikin azabar da za a wa mutum za a ci akhriju anfusakum ka fitar da ranka da kanka ko baka san ina ran take ba qala manzon Allah yace fata fata fatafarraqu fi jasadihi da haka sai ya zamanto fayantadi haka ma daga nan dukkan jijiyoyin mutum sai su motsa haka za a fusge ran kamar yadda ka san ana zare nama daga jikin tsire to sai mannan Allah yake cewa daga nan sai mala'iku sai su in ya ɗauka sai ragowar mala'iku sai su ɗauka ba sa barin ta koda kiftawar idan shi sai su saka ta cikin wannan tsimman mai wari mai ɗoyi da suka zo da shi wa ya kurdu min ka'an ka'atanin rihin jifatin wujidat ala wajhil ardi ran ko da za ta fita za ta fita tana warin duk wani mushe da ka san yana wari a duniya ko da za ta fita ta haka ta haka ɗauki kuma ai za ku ga akwai alamomi na husnul khatima akwai alamomi na su'ul khatima wani yana kana ganin yadda ya mutu kasan cewa akwai matsala mutuwar tasa to a lokacin neman manzon Allah ya ce sai su hau sama da ita idan suka hau sama da ita ba za su wuce cikin tawagar mala'iku ba face sai ka ji mala'iku sun tambaya sun ce wannan wace irin rai ce mai dume wari da milati sai a ce ai wane dan wane ne sai a ambace shi da mafi munin sunaye saboda kan ka je ka makala ma kanka mummunan suna ka mutu a mummunan hanya billahi lazi ko a sama da shi za a kira ka sai a ce ai sai a faɗi wani suna ko a ce dijango ne ko a ce waye waye to ya danganta dai wani suna mutum ya sama shi manzan Allah yake faɗa yake cewa haka za su ci gaba da tafiya har sai sun kai sama ila sama'id duniya fa yastaftahu lahu za su nema a buɗe musu ƙofa amma ba za a buɗe musu ba sannan manzan Allah ya karanta la tufattahu lahum abwabas sama'i wala yadkhuluna jannata hatta yalija jamalu fi sammil khiyadi ita wannan ran saboda rashin kimar ta a gurin Allah ba ma damar da za a kai ta wajen wa ko sama ba za a bude mata ba sannan sai mandan Allah ya ce sai Allah ya ce uktubu kitabahu fi sijjin sai a rubuta sa a cikin sijjin a ƙasa ta bakwai da haka daga nan kawai ita ran ba sai daga nan kawai za a jeho da ita ƙasa ne sannan manzan Allah ya ƙara karanta wa man yushrik billahi fa ka annama kharra min as-sama'i fataqtafu at-tayru auta hawi bihin rihu fi makanin sai sai ya ce sai a dawo da ransa a jikinsa to shi ma mala'iku za su zo za su yi masa tambaya idan an tambaye mutum an ce maka man rabbuka sai ya ce la adari ha ha ha bai sani ba to haka in an ce ma mutum madinuka haka zai ce ha ha ha la adari bai sani ba in an ce masa ma hadar rajulun ladhi bu'itha fikum haka zai ce ha ha ha shi bai sani ba to a lokacin ne sai ai kira daga sama sai ya ce an zaba fa shi lahu minan nari yi karya da haka yanzu ku shimfiɗa mai kabarin sai zama yana da alaƙa da wuta daga nan za a yi linkin kabarin da wuta sai zamanto bala'in wutar haka zai dinga zuwa masa sannan za a ta kabarin nasa ta yadda in aka matse shi a ciki annabi ya ce wannan haƙarƙarin da wannan haƙarƙarin sai sun haɗu hatta taktarifa fihi adla'u wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi haka zai ga mutum ya zo masa da mummunan fuska ga mummunan tufafi sai ya ce masa ina maka albirshir da abin da zai munanta maka ya ce kuma wannan shine wunin da kai ma aka yi maka alkawari zai kalle shi ya ce masa man an waye kai wannan wace fuska ce da ba ta zuwa da alheri sai shari sai ya ce ana amalukal khabisu ni ne aikinka da kai mara kyau fa sai ce rabbi la taqim sa'a Allah in dai haka ne to kada ma a tashi alkiyama shi yasa ko ga sai na Usman idan yi kuka yi kuka da aka ce me yasa kake kuka akan yi maganan aljanna da wuta baka kuka amma wata biki min hala sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce innal qabara wannan kabarin da kuke ganin sa awwalu manzilin min manazilil akhirah shine masauki na farko daga cikin masaukai na lahira fa na ja minhu in mutum ya tsira daga nan to fa ma yi saru minhu abinda zai biyo baya ya fi sauƙi. sannan wa illam yanju minhu in baka fara tsira daga nan ba to fa ma a shaddu minhu bala'in da zai biyo ba kuma ya fi wannan sai ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce ma ra'aitu manzaran qaddun tun da nake ban taba ganin abin kallo a duniya ba wanda ɗan adam ya kamata ya shiga tsoro da firgici da razani manzo Allah ya ce in dai ka san abin da kake yi to kabari ya fi wannan abin tashin hankali da haka daga ran da mamaka ta kawo ka duniya har ka batta duk abin da zaka ci karo da shi na tsoro da firgici wallahi annabi ya ce kabari ya fi shi tashin hankali dukkan nan ai muna zuwa makabarta muna kallon yadda ake danna mutum kamar yadda na faɗa kai ka san aka shiga gurin nan ba aiki mai kyau billahi lazi akwai rigima to ka tashi gina lahirarka da kanka gina wannan gurin da kanka kar bayan ka tafi ka ce wai kana jiran wani ne zai zo ya maka ginin wannan gurin wallahi ba zai taɓa yiwa ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace magana ta ƙarshe da zan yi saboda lokaci halin da muke ciki a yanzu halin da muke ciki a yankunan nan namu na daga cikin abin da ya dame mu ita ce matsalar tsaro musamman wasu da yawa daga cikinku daga wasu jihohi suka taho wasu jihohin nasu akwai sauƙi Allah ya kara kawo mana sauƙi wasu kuma akwai matsaloli Allah ka nisanta mu daga matsala mu tana daga cikin jihohin da suke da matsalolin nan wasu yankuna amma katsina na ciki zamfara na ciki ita ce uwa uba sannan sakwa tana ciki hakanan wani yanki na kebe da jihar naija suna ciki gwamnatin tarayya ta babba da kuɗi a sai abinci a rabawa mutane wanda kun ga cewa har yanzu a wasu gurare ba a ga tasirin wannan abincin ba ga kuma damuna ta yi ya kamata a koma gona a a yi noma wani abu da nake karatu ɗazu ina abin nan ina dirasarsa cikin abin da na karanta na tarihin yahudu yahudu tun da allah subhanahu wa ta'ala yi su ba su taba zama inda ba a noma ba kwarai menene dalilin da ya sa ko da annabi ya ji ya same su a madina saboda madina dama akwai gurin noma kuma ku duba ku gani ko nan ba an taba yunkurin kawo su ba wai za su shigo maganar noma a nan Eh? so mu ne muka ɗauka cewa su sun yadda duk wani abu da za a yi na maganan arziki a duniya to baya ga harkar noma yake shi yasa duk inda ba a noma a gurin to ba za su iya yadda su zauna a gurin ba ita ce su to yanzu damuna ta yi wannan rigimar da ake ta fama yanzu wanda aka danno mana bala'i bayan bala'in da muke fama da shi yanzu babu babban bala'in da ya rage wanda zai ci arewacin najeriya irin rigimar kabilanci tsakanin bafulatani da bahaushe allah bai taɓa yin wata ni'ima ba a nan yankin ban san wata kabila da allah subhanahu wata'ala ya haɗa kansu ba kaman ausa da kazaret kamar bafulatani da bahaushe a arewacin najeriya ku duba wayancan da suka dinga rigingimu fa da aka zo aka samu zaman lafiya har sai da allah ya ce musu wadkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku idh kuntum da lokacin da kuna makiyan juna fa allafa baina kuma Allah sai ya hada mi fa asbahatum bi ni'matihi sai kuka waye gari da ni'imar Allah sai kuka zama yan uwan juna kenan ashe lokacin da muke haɗe kanmu daya ni'ima ce yanzu wannan abun kenan bala'i ne da azaba yayi me ya zo mana a wannan yankin to yanzu duk wani filan da makiya Allah suka yi dan a ruguza yankin nan idan bai ci ba to wannan gabar da ta rage ta ƙarshe ina rantse muku da Allah ran da duk aka ce muku an ci gaba da rigima tsakanin bafulatani da bahaushe a arewacin Najeriya na farko babu wanda zai ƙara shugabanci a yankin nan dan ba za a zo zaɓe ba bahaushe ya goyi bayan bafulatani ko bafulatani ya goyi bayan wa ya yadda cewa in dan wani yanki ya tsaya ya goya mai baya saboda yana ganin zai fi samun sauki akan dan wani yankin akan bahaushe da ke kashe shi ko bafulatani da kewa da ke kashe shi wannan matsalan ya kamata mu fahimce ta a matakin farko na biyu yanzu ga damuna ta yi ya kamata a koma gona a noma rikicin kabilanci wasu gurare ya sa fulani ba su da halin su shigo gari su harkokinsu shi kuma bafulatani shi ma ya tare daji ya ce ba wanda zai shiga in ka tafi daji su ke ka ai maka wadda kumatu ɗazu muna tare dan uwa malam musa daga zamfara can masallacin can da muka yi karatu an ji an dakume yan uwansa an ce sai sun kawo miliyan goma ina za a ga miliyan goma ya ce wallahi kawai abinda suka ce ku kashe su a haɗa gaban allah don wallahi ko dubu ɗarin da za a ba ku dan kusa ko wallahi babu to ya za a yanzu lokacin da muka zo muna ta kiraye kiraye wanda ke zaune a cikin gari bai san abin da ke faruwa ma yanzu su malam usman sun sani kafin azumi a ƙauyen ɗangane a ɗangane a jihar katsina wanda matata nan ne inda mahaifinta ya fito an je garin an ɗauki wanda yake ƙani ne ga mahaifiyarta gaba ɗaya cikin azumi gaba ɗaya a hannunsu ya azumi har azumi ya ƙare akwai matar da ta zo gidana ta zauna wallahi da ta zo gidana ta zauna sati biyu lokacin da take can kullum ana ta jigilan asibiti da ita tana da hawan jini ashe bala'in tashin hankali ne tana zuwa gidana wallahi ba zuwa asibiti ba komai hawan jinin ya sauka saboda bala'in tashin hankali gari ne fa kuna gida guda ɗaya in dare yayi za a watse a bar gidan kowa ya je wani guri ya kwana amma ni inda zan tafi in je in kwana ba zan faɗa ma ina za ni ba saboda kai baka yadda da ni ba kar in je wani guri in kwanta kana tunanin to kai ma ta yi infoma ne kuma gida ɗaya fa wannan wani irin bala'i ne muke fama da shi sai da ta kai fa asibiti da ke garin ake tabbatar man da cewa idan asibitin in ka ga wani yana kwance to daga safe zuwa dare ne wallahi ko lura ta same ka ta ƙarin jini magariba na yi dole a cire dire ɗin da komai a san yadda za a yi da kai to waɗanda suke rayuwa a irin waɗannan yankunan idan kana maganan cewa a zo a yi sulhu don matsalar nan ta ƙare su suna fahimta ka don su suke cikin bala'i amma wanda ke zauna a cikin gari an kunna mai fanka yana sha ya sa hularsa tana kyalli bai san bala'in da ake ciki ba san da kake magana kawai shi yana ganin fa dole fa sai an yi rigima sai an yaƙi to ta ina za a yi da haka mu muna ganin cewa ba yadda za a yi rigima wallahi ba zai kawo ƙarshen matsalar nan ba sai an zo an zauna a kan teburi yanzu gwamnan katsina firar da aka yi da shi a rice tv ya faɗa duk bayan an gama kewaye-kewaye ya ce daga cikin abin da ya haifar da matsalar nan mutanen nan zaluntarsu aka yi zaluncin ya haifar da wannan matsalar to a baya sannan muke maganin cewa akwai abin da ya haifar da matsalar nan wani ganin ma yake mai aka yi musu ma in baka sani ba ka je ka bincika akwai ababen da suka faru tare da ba ma goyon bayan irin wannan abin da suke mu ma ba gashi masifan na shafan mu ba a kama dan uwanka wanda yake da alaka da kai a ce sai an kawo kuɗi in babu kuɗi a ce a kashe shi haka fa ake yi fa hmm. to yana rantse muku da Allah wannan matsalar cikin matakan da muke ganin zai kawo zaman lafiya a yankunan ku daina helin kuna murna wai gwamnoni ko suna ɗaukar 'yan sa kai na rantse muku da Allah 'yan sa kan da suke ɗauka ban da lalata abin nan ba abin da zai kuma ta'addancin yanzu ya zama biyu akwai ta'addanci na 'yan bindiga sannan akwai ta'addanci na 'yan sa kai wannan ta'addancin su yana da lasisi wannan ta'addancin su ba shi da wa shine kawai bambanci in kuna so ku gane haka ai kafin ramadan malam abakar hassan ma da shine shugaban majalisar malamai ta gusau lokal gamma suwa suka kashe shi yan sa kai ne suka kashe shi ku faɗa mana kuna jin tsoro ne yan sa kai ne suka kashe shi yana malamin addini aikin da ake na aje a farma wannan ba daidai ba ya zo ya yi magana ya ce wannan abin da ake ba daidai ba ne aka zo aka same shi yana karantar da ɗalibai ya yi alaula zai shiga sallar la'asar ba hula a kan shi su ba shi dama ya sa takalmi ba su yi ba su ba shi dama ya shiga ya sallar la'asar ba su yi ba suka ɗauke shi suka je bayan gari suka kwantar da shi suka yanka shi yana malamin addini to ta yaya za ka ce mana wannan shi ma ba ta'addanci ba ne shi ne fa shugaban majalisar malamai ta gusau lokal gamman fa a izala ba aka zo aka mai wannan to yanzu 'yan ta'adda ta'addabi muke fama da shi akwai 'yan ta'adda masu lasisi wanda aka ɗauke su aka ba su wa makamai bisa ga tuhuma da ba su da tabbas ɗin da ko kotu ba ta haka yanzu suna iya kai ka lahira wani jami'in tsaro na civil defense ya zo ya same ni ina zamfaran nan ya nan nuna min hotunoni da kuma bidiyo ya ce min wallahi wani lokaci idan suka tare ka tattaunawa ma ake ba a kai ƙarshe ba ana cikin magana wani kawai za ka ga ya dawo ta bayan ka sai dai ka ji kawai an saukar da gatari a wuyan mutum an datsa jijiyar nan daga nan kawai sai mutum ya sunkuya shikenan wadda haka yanzu muna fama da ta'addanci guda biyu akwai ta'addancin 'yan bindiga sana akwai ta'addancin 'yanwa wala kuma duka ta'addanci ne kuma wannan abin yana faruwa a jihohin da aka kaddamar da su ku je ku bincika kwanan nan abin da ya faru a ina a gada lokal gamma na kisan da aka yi na kan mai uwa da wabi ga al'ummar fulanin da ba su suke dauke da makami ba kuma wayanda suka ɗauki makamin nan suke wannan fa su ba a iya ƙarasawa kansu to wannan abin da kuka gani ya taso mai yankinmu mu daga cikin shawarar da muke bayarwa idan ana so a gyara abin nan farko tukun na waɗannan 'yan sa kansu an soke su don wallahi duk ɓannarsu a tarihinsu ba su taɓa wa wani malamin addinin musulunci irin wannan kisan ba amma wayanda aka ɗauka aka ce su za su kawo mai gyara gashi sai gashi sun wa malamin addinin musulunci ta'addancin da 'yan ta'adda ma ba su mai ba wannan shine bala'in da muke fama da shi da aka yi zaman to yanzu duk wani wanda yake da gudunmuwar da zai bayar inda rigimar na aka fara kunna mana ita ta kabilancin nan mu taru mu zo mu kashe ta inda bata je ba dan Allah jama'a kan mu ba da gudunmuwa wajen me dan wallahi bala'in akan mu zai kare kamar yadda yanzu muke gani saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayya waɗannan 'yan sakan da ake sakawa wallahi tallahi in ana so a gyara abin nan matakin farko sai an soke su tukunna sai an kansil ɗinsu don ba za a yi maganin ta'addanci da wa ba da ta'addanci kamar yadda ba a maganin banna da wa da banna ba a yi ta wadda haka sannan kuma mu ci gaba da yin addu'a wa'annan fitintunan Allah ka nuna mana ƙarshensu su Allah ka nuna mana ƙarshensu yanzu maganan da ake yi yanzu akwai wa'anda da yawa wani fitinan nan ne ta sama ya baro yankin su ya dawo da ba dan fitinar ba da ana zaune lafiya dan Allah yana buƙatar zuwa Abuja eh kaga bai buƙata yanki namu Allah ya yi masa albarka ta fuskar abin da mutane za su yi amma rashin zaman lafiyan nan ya zo ya zama ƙiƙiƙaƙa yanzu in banda daga bayan nan aka samu sauƙi a kan hanyar nan daga kaduna zuwa abuja ai an yi lokacin da ko wannan hanya baka da tabbas eh to amma yadda allah ya kawo mana sauƙi a nan don yanzu na tabbatar da an kwana biyu kafin a ce an dadimu wani a hanyar nan kuma kowane lokaci mutum yanzu yana bin hanyar nan yana da amincin yana jin ba abin da zai faru da shi ko to yadda wannan muke roƙon Allah dukkan inda ake fama da matsalar nan Allah ka nuna mana ƙarshe ne wa bi hadal qadri kifaya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yan uwa musulmai karatu yayi karatu kwarai da gaske lalle yau an tunatar da mu lahira kwarai da gaske Allah ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji dube da cewa yanzu tara saura lokaci ya ja za mu ba wa malam ibrahim aliyu kaduna ko abuja ɗan wani lokaci madaidaici da malam zai auna abin da ya dace ya isan mana da saƙonsa sannan kuma mu karanta tambayoyi ko da ɗaya ne ko biyu sai mu yi addu'a a karamakallahu bismillah takai eh zan iya ma matso insha Allah wannan ko to masan yadda yake ba khairan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم السلام عليكم ورحمة الله to muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan lokaci kuma ya ba mu dama muka halarci wannan muhadara mai girma ƙayyima shayiƙa wanda bijimin malami kuma jagoran mu shugabanmu malaminmu sheikh musa yusuf asadu sunna ina ka fito karatu ina za ka karatu me kake yi karatu muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wa rayuwarsa albarka babu ko shakka idan kana magana ba sunna kariya a dai nan yankinmu arewacin najeriya da ma afirka gaba ɗaya to ni dai malam shine wanda na sani da yawa nakan ce rigimar da yake shiga ni ban ma iya shiganta saboda ba ni da karfin zuciya da zan iya saboda ban iya hada kokowa da masara da kuma kokowa da 'yan bid'a a dai banne da masara idan malam ya kada da 'yan bid'a na ta shi da addu'a malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kara wa rayuwa albarka babu ko shakka kalma da zan faɗa kwara ɗaya ko biyu don gare da malam duk wani matashin malami musamman matasa wallahi hadda da tijai a nan arewacin najeriya babu wanda zai ce bai amfana da wannan bawan Allah ta fiskar karatun addini da kuma taimakawa rayuwarsa abinda muke cewa muna faɗin wannan magana don mun san Allah za mu maimaita gaban Allah muna faɗin wannan magana don mun san za mu maimaita ta gaban Allah da a ce abinda malam yake yi musamman ga masu da'awa to ana samun irin wannan daga kowane bangare gaskiya al'amari yanzu da ba haka muke ba duk inda zai nemi alheri ya kawo gare ku sai inda karfinsa ya kare shi yasa muke roƙon Allah ta'ala ya ƙara rayuwarsa albarka Allah ya bashi sabati akan wannan aiki ya kuma kare shi daga ainihin kowace irin zamiya abu na gaba <clears throat> mala ya mana karatu akan abin da ya shafi mutuwa wannan duk abin da zan faɗa sai dai zan maimai na idan mun kalli kalmomi na alkhalifatul ma'amun ɗaya daga cikin kalifofin musulunci a lokacin da mutuwa ta zo gare shi a wannan lokaci babu ko shakka yana cikin gata domin lokacin ana ganin gwamnatin ita ce superpower a duniya ba wata gwamnati da ta kai ta musulunci karfi a wannan lokaci aka kawo mai likita kowane iri na idanu na kunne na kowa ya duba wa mai ke damun kalifan musulmi ya tara waɗannan likitoci gaba ɗaya ya ci gaba da yi musu wa'azi yana cewa inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a mautin qad ata mali tabibi yamutu bida'i alladhi qad kana abra mithluhu fima madha mata almudawa wal mudawi wallazi jalaba dawa aw ba'ahu wa man ishtara abinda yake cewa shine yana gaya wa likitoci cewa inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi likita da iliminsa na likitanci da maganin da yake da shi da zai ba mara lafiya to ku sani a yau dai la yastati'u a mautin qada'ata baya iya tunkuɗe mutuwar da ta riga ta zo idan ko zai iya to ga tambaya mali tabibi ya mutu bidda'i alladhi qad kana abra mithlahu fi mamada me yasa likita yake mutuwa da ciwon da ya taɓa maganinsa a baya ya yi maganin kansa kansa ta kai shi lahira ya yi maganin malaria malaria ta kai shi lahira ya yi maganin kaza kaza kai shi lahira mali tabibi ya mutu bidda illazi kada kana abara a mislahu fi mamada sai ce to matal mudawa wal mudawi wanda yake yin magani ya mutu an taba ganin likita ya mutu an taba ganin mai kemis ya mutu mai famasi ya mutu matal mudawa wal mudawi da wanda ake wa magani wallazi jalaba dawa da wanda ma ya je ya siyo maganin ya importin maganin ya kawo shi ma an ga ya mutu au ba'ahu da wanda ya sai da shi a kemis da wanda ya zo ya saya kai dai mutuwa ba wanda ta bari Allah ka sa mu cika da imani babu ko shakka malam ya taba mu sosai sai dai muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da wannan karatu a cikin zuciyar mu ya ba mu ikon ainihin aiki da shi malam ya dan tabo magana akan rikicin da ya taso wanda ake fama da shi a yanzu wannan rikici ba ƙarami ba ne rikici ne ake tsakanin wani bawan Allah mutumin kirki wanda ake ce masa abdulmalik sarkin daji shine spika na jihar naija wanda ya cire kudinsa naira miliyan hamsin naira miliyan hamsin ya cire nashi malam kudi da daɗi suke amma ya cire miliyan hamsin ya bayar a taimakawa 'yan mata marayu a aurar da su wato wata hanya ta yaƙar baɗala ta yakar saban Allah bayan ya yi wannan aiki aka samu wata fitsararren mata 'yar ni na iya domin wannan gwamnati ta musulunci ba za mu daina gaya muku ba gwamnatin da kuka zo da sunan musulunci aka ce musulun musulun to mu duk da mun yaƙi abin muna yaƙan abin amma muna ji a jikinmu a wani lokaci sai mu yaƙe ta don mun san ƙarya ake a wani lokaci kuma sai mu ɗan ɗaga kafa saboda kalmar da aka kira Allah ya sa aka ci zaɓe da sunan Musulun Musulun. wallahi mun yi murna da aka ci zaɓe saboda an dai ce musulunci ko musulunci yi nasara to amma sai muka ga tafiya tana yayi ba yayi be daga ciki aka yayi bo wannan mata minister of women affairs wanda ake kiran sunanta uju kennedy ohanaye sunanta kenan uju kennedy ohanaye ne ko wane ne yawwa shine ne suka ce sunanta to wannan mata da ta yi zamanta a ofis ta ci gaba da neman abincinta don dai ko a ƙasar ba mu ga amfaninta ba eh? eh to us minister of women affairs is useless she is useless shes is doing nothing according to us. But we have no business with you. But when you interfere in our matters, we have to tell you this. Ga abin da za mu bata sako. Na farko, you must apologize to Muslim umma for attacking our religion. You must apologize to Muslim umma for attacking our religion. We are Muslims. we know what marriage is. Early marriage is part of our religion. Early marriage. Because it has already been practiced by our noble Prophet Muhammad. Early marriage. I am one of the beneficiaries of early marriage. Because I married when I was 20 years. Ki kiyaye muna kira we are calling on federal government to sack minister of, of women affairs for interfering in our matters and causing and causing crisis and and, and, and so many issues in the country sannan ita ma muna kira gare ta uju eh, kennedy kindly respect yourself and resign for insulting our religion, for interfering in our matters. Ka rasa wai mutum me ke damun shi, sai mu tambaye ki, are you a minister of women affairs? Eh? Ke minista ce ta harkokin mata, ko ko minista ce ta harkokin ki kiyaye mu. maganganun da ake mata sun yi sassauci daga ƙarshe abinda muke cewa shine ba ma buƙatar karambani daga wani ɓangare mafi yawa mu musulmi muna aurar da yaranmu da ƙananan shekaru saboda shi ne abin da zai kare su daga lalata kuma shi ne karantarwar manzanmu annabi muhammad shi ne karantarwar manzanmu annabi muhammad annabi ya ce ya ku taron matasa wanda ya samu halin sadaki ya yi aure da mu auren wuri alkhairi ne a wurin mu waɗannan yara da ake so a aure kusan su ɗari to fa in ma ba a aurar da su ba to za su yi abin da yaya yanzu haka muna, da kes a ƙasa ana fama yarinya ce 'yar shekara ko goma sha biyu aka samu wani mara imani ya ɗauki zoɓo ya bata da sunan ga zoɓo ya sha rage mata tana sha bata san inda take ba haka wannan garkame man ƙato malalaci ya yi lalata da yarinyar nan lalatan nan da ya ashe ciki ya shiga bata ma sani ba karamar yarinya sai da aka yi wata biyar an ga yarinya tana ta yin kyau tana tana ta kiba a kai ta asibiti a duba mai ke damun ta ne ashe ciki gare ta kusan wata biyar to ita minister of women, women affairs wannan take so ya rika faruwa ko ko yaya idan wani mutum zai lalata da 'ya shekara sha biyu ta dau ciki ya 'ya shekara ashirin mun ji bayanin malam cewa 'yan shekaru ashirin ne zuwa sama wato abinda kuke so ku kawo mana kenan ba mu da ikon ma'aurar aurar da 'ya'yanmu ta yi waɗannan yaran ba ku biya musu makaranta ba yaro nawa ke yawo mace nawa ke yawo a titi ba ku biya mata makaranta ba eh mace nawa ke karuwanci don haka muna kira ga wannan wannan wato al'umma musulmi sun tashi tsaye da wannan muke wa gwamnan jihar Naija addu'a uh, Umar Bago ko Bago yake Bago Umar Bago Umar Bago gwamnan jihar Naija ko Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi kuma mun ji daɗin yadda ya jajirce ya tsaya akan wannan al'amari Allah ya saka masa alkhairi shi kuma uban tafiya gaba ɗaya speaker Allah ya ƙara masa ƙwarin gwiwa muna kira ga wannan spika an ce sunansa Abdul Malik eh, wane ne sarkin daji ko Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ware wasu albarka ƙungiyoyin musulmi da suka tashi tsaye akan wannan fitsara na ministan wace ke ministan mata kai ka ji lalacewa to wanda suka tashi tsaye akan ta Allah ya saka musu alkhairi don haka muna wa malam godiya a kan shigowa wannan ƙauye namu na abuja da kuma a to ƙauye ne mana ai duk inda ka ga mai da addini baya ai ƙauye ne eh yawa duk da na ji ana cewa matar ta fito kamar ta dan fara janyewa so muke ta sauka minister of women's eh, affairs ta sauka ba ta cancanci jagoranci ba don ba ta da hankali ba ta da hankali mutumin da yake da hankali kamata ya ta tambayi musulmi kuma ta yi bincike kan abin da ya faru amma rashin hankali ya sa ta shigo al'amuran musulmi duk wanda ya ce zai hana auren wuri mu za mu yaƙe shi mu auren wuri addini ne sukan auren wuri sukan manzanmu ne annabi muhammad da ya auri uwanmu aisha tana da shekara tara shida ya tare da ita tana da shekara tara ya mutu ya barta tana da shekara sha takwas idan mutum ya soki auren wuri to muna ganin kai tsaye annabi mu yake suka ko da bai sarraha ba manufarsa kenan don haka tun da annabi ya yi to mu mun yadda da auren wuri kuma har duniya ta tashi in kamawa ya ai fada da mu a bata wallahi za a bata da mu kan auren wuri hasali ma muna cewa kirista su yi addinin su ba za mu sa baki ba don ba addinin su muke yi ba ba mu san abubuwansu ba su yi abin da ke gabansu mu kuma bangaren musulmi a kyale mu yi abin da ya shafi musulunci don haka yan uwa Allah ya kara wa rayuwa albarka malam muna godiya babban malamin mu Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah muke roƙo ya kara masa haƙuri da juriya akan wannan aikin da yake yi ba dare ba rana babu ko shakka malam garkuwa ne ga musulunci muna roƙon Allah ya tsare mana shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to jama'a a insha Allah program din ya zo ƙarshe tambayoyi ne bai fi biyu ba ko uku kawai za a amsa sai mu tashi akramakallahu mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum tambaya ta shine akan matar da ta yi cikin shege kuma sai ta mutu a naƙuda to malam wannan ta yi mutuwar shahada kenan to ana maganan ne dama ita naƙuda wajen haihuwa ga wacce take ainihin wato ta ɗauki ciki ta hanyar da ya dace a ake magana ita wacce ta mutu a wannan yanayin matukar tana musulma to a yanzu wannan musuluncin ya sa ba za mu yanke mata hukunci ba kuma ta yi ba mamaki duk da ta san cewa ta ɗauki ciki ta hanyar da bai dace ba ta yi dama ya shige ta kafin ta kai wannan lokacin ta tuba ta gyara abin da ke tsakanin ta dawa da Allah subhanahu wa ta'ala to da ba za a yi mata ainihin wato hukuncin ba sannan ko wacce aka faɗa ɗin matar aure ai abin da ake magana sifa ne ba ta ne ba ne shi yasa idan aka faɗi irin wannan sifa ɗin to dole sai kuma sharaɗi ya cika ba mani'u yanzu ana samun matan waɗanda ba musulmi ba suna mutuwa a naƙuda ko ba a samu ana samu to shikenan shi ma sai a ce shahada ne sharaɗi ya cika shine sun mutu a ina a naƙuda sai a duba a gani akwai mani'u wacce ba musulma ba kaga mani'u ya sa yanzu wannan mutuwar a naƙuda ba zai mata ba ba zai mata ainihin wato amfani ba to ta yi wata matar auren ce ta zo haihuwa kuma a naƙuda ta mutu amma kuma tana bin bukai gashi kuma za ta mutu yana ana naƙuda kuma gashi rayuwarta a bibiyar bokaye da malaman tsubbe ya kare yanzu wannan mutuwar da za ta yi da naƙuda sai kankar wancan bibiyar malaman tsubbin to wannan ana nufin sifa ne ba ta ayini ba ne saboda haka wacce ta mutu a wannan yanayin ba a mata hukuncin cewa 'yar aljanna ce ko da matar aure ce saboda abin da ya bayyana gare ku na zahiri za ku yi hukunci kan shi abin da ya boyi kuma sai a ma sai a ma Allah subhanahu ta'ala Allah ya sa mu dace wannan akara makalla yake cewa mai mutum zai yi ya samu kyakkyawan ƙarshe ina ganin kaman ba mun yi lacca ba a ina ne ne lacca akan ko asbabu ka duk da yabo bakara ta mu a husnul khatima kamar ina ganin duk wanda ke bibiyan karatuttukan mashi shi yasa zaka ga akwai karatun da saboda na san ana bibiya ban cika maimaitawa ba duk sanda zan yi karatu na kan yi kokari in zo da sabon abu ne ba ta karar ba saboda ka ina ganin kamar a kankiya kamar a nan garin ko a ka ne ko a ina ne na dai faɗa abin da yake da alaka da kyakkyawar cikawa ko mummunar cikawa ɗin so in ka riga ka fahimci wa'annan abubuwan eh duka an yi ko Eh, mun yi a kiyasa sannan a nan garin ma mun yi so kana iya bibi ka fukan mu za ka samu in nan karatuttukan insha Allah shi kuma wannan mala yake cewa yaya zai gane shi ahalus sunna ne ba akan bid'a yake ba ƙoƙarin iltizami da ƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata ita ce kawai hanyar da za ka gane cewa kai ahalus sunna ne nagari ko kai ba ahli sunna bane nawa nagari riko da alkur'ani da sunna akan fahimtarwa magabata khalas shikenan kenan. ku ga asal ita fa maganan magabata abu ne da Allah isa shi yana da alaka da fitilar dan adam shi yasa daga duk al'ummar da take so ta ci gaba ka ga na bayanta tana da alaka da na gabanta me yasa larabawa ko da addini ya zo na musulunci ya same su ai zaka ga abin da Allah ke musu magana shine in aka tambaya za su ce wajen wajadna ma alaihi me saboda asali dole mutum ya zama yana da alaka da abin da magabatan shi wa suke kai to inda aka samu matsala su Allah ce musu ya dinga a walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadu to da aka yi zamantu wannan shine kawai kokarin iltizamin ka da Qur'ani da sunna akan fahimtar mutanen kirkin farko su ne sahabbai da tabi'ai da kuma wa tabi'u tabi'ina shikenan duk addinin da babu shi a wancan zamanin nisance shi ba zai zama addini ba a yanzu shi yasa hatta wajen tafsiri da ake tare gingimin nan yanzu da za a samar da wani tsarin da za a ce masu tafsiri za su yi tafsiri amma akan wannan ɗabakar guda uku ɗabaka na sahabbai da tabi'ai da kuma wa to al'umma za ta samu sauƙin rigingimu da rikici idan ramadana ya zo amma ka ba kowa ya fassara qur'ani yadda ya ga dama shi yasa ake ta samun wa shi ake ta samun sabani da rigingimu Allah ya sa mu dace tambaya ta biyun ƙarshe wanda yake cewa da Allah mala a ba mu shawara kan hadda alqur'ani muna son mu je mu samu kammala hadda alqur'ani amma malan kasuwa ta ki bari saboda mu ne muke tallafa wa iyayenmu shin mu je sai mun kammala haddar sannan mu dawo ko koyaya a inda ana iya rabawa biyu a raba biyu a yi sakirfain don kada a tafi haddar gabaki ɗaya a rasa hadda gaba ɗaya kuma ko kuwa an gane tsara abin ya kamata ka yi ya zamanto harka misali a ce kana da harkokin da za ka yi na neman kuɗi a kwana biyar tun daga litinin talata laraba alhamis wa juma'a sai ka ce to a kwana biyun wannan kwanakin guda biyu asabar da kuma wa ka yi sakirfan ɗinsu in ba abin da yake da alaƙa da wannan ƙur'anin ba ba ka da alaƙa da komai a wa'innan kwanakin guda nawa biyu ina ganin in ka tsara kwanakin guda biyu a sati biyar a tafi neman wa abinci biyu a zo neman wa sana'a wajen neman abincin duk inda wata dama ta samu a ɗan rage to in Allah ya da za a kai inda ya kamata a ce an kai an gane cikin magabata da na karanta tarihinsu wanda suka karatu da mugun wahala akwai abul walidul baji wanda shi saboda bala'in talauci lokacin da yake neman karatu sai da ta kai ko fitilan ma da zai dinga kunnawa da daddare ga haske bai mallaka ba sai dai ya zo a ɗauke shi gadi da daddare a inda zai gadi in an bashi fitilar da zai kunna da ita zai amfani karatu da daddare saboda bala'in talauci amma a haka yayi ta karatu yayi da kakken karatun da daga kansa ne ibn hazm al-andalusi az-zahiri bai kara munazara da kowane ɗan adam ba kuma ya kai shekara sama da wajen goma sha biyar tunda ya bar andalus ya tsallako ya taho neman karatu yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a mazhabar malikiya allah ya samu dace malam ibrahim da kuka ji ya faɗi cewa ya kukuranta abubuwa malam ibrahim abokina ne sama da shekaru masu yawa domin da yawa daga cikin yan uwa ba su san cewa malam ibrahim mun san juna da shi ba tun a kaduna tun ana wa'azin gunduma gunduma ka ga magana ce sama da shekara goma sha biyar tun kafin ya taho garin nan wa'azin gunduma gunduma an san gunduma yi eh? wa'azin da izala take shirya wa'azin gunduma gunduma to tun malam yana can ake tare har Allah subhanahu wa ta'ala shi ya zo ya dafe mana nan mu kuma muna can saboda haka Allah ya kara wa rayuwar malam albarka kuma na tabbatar yana daga cikin bayan Allah da ake amfana da shi a nan Abuja yawa to malam Allah ya kara ma rayuwa albarka yawa akwai inda kuma mai gidanmu ne da yanzu ta fuskar iyali da nauyi ai sai dai mu saurari an gaba ta malam <laughs> Allah ya sa mu dace to tambaya na ƙarshe malam wanda yake cewa wai ita rayuwar nan ta barzako yaya take ne to ka bari ran da ka je sai ka dawo kai mana bayani yadda take yake <laughs> nan yadda take abinda ka ji mun faɗa abinda Allah ya sanar da annabi ta wahayi muka zo muka sanar da kai gwargwadon abinda Allah ya zo mu sani ko kuwa da haka ran da ka je ka dawo in ka dawo ka ƙara mana bayanin da ka je ka dawo ga yadda ta kaya ko kuwa shikenan kawai yawa saboda haka rayuwa ta barzaku abu ne da yake da alaka da gaibu baka sanin wani abu sai abin da Allah ya so ka sani ta fuskar wahayi shikenan kawai amma hakikanin ya take to sai wanda ya je ya dawo zai mana karin bayani yadda take Allah ya sa dace to jama'a a yi haƙuri a aka kawo ƙarshen wannan muhadara Allah ya saka wa maluma da alkhairi mu kuma ya amfanar da mu da abin da muka ji Allah ka sa wannan wa'azi ya yi tasiri a cikin zukatan mu. kai tsaye zan miƙa abin magana ga limamin wannan masallaci domin isar da saƙon godiya ga malam da kuma al'umma gabaki daya sai dai ka yi a hankali matsona assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun muna godiya ga muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala a kasancewar malam da malam ya gayyato da shi kuma allah ya bashi iko da dama ya zo ya gabata gabatar da wannan muhadara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka malam da alkhairi Allah ƙara bada lafiya mu ma da muka zo muka saurara muka bada da arun mu daga nesa wasu daga kusa muna godiya ga al'umma musulmi Allah subhanahu wata'ala ya sa kama da alkhairi gaba ɗaya mu ya sa abin amfane mu daga ƙarshe kuma muna neman gudunmawa na wannan taimako na masallaci saboda muna da ayyuka da yawa waɗanda muke da su muna son amfani da wannan dama na al'umma mu nemi taimako ga al'umma wanda Allah sare mu sai a taimaka hisbi lillah wassalamu alaikum